الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai katun zugucin mini karatun littafin min usuli aqidati sunnati wal jama'a ko ya sheikh salih ibn abdullah حفظه الله تعالى من عضو هيئة كبار العلماء على المملكة العربية السعودية بأن ما يبعاني جزلان يتنع الإيمان بالله والإيمان بالملائكة إيمان جي الملائكة معناه معنوية تصديق بوجودهم فالله لا يقول ملائكة إذن بو wa annahum khalqun min khalqillahi kuma hakika malaka je alita min alita je soko khalaqahum min nuri soko je alita ai tun daga aske khalaqahum li ibadatihi soko je alita je ba bi ajin butayu wa soko ala alama al'adatu filkau ne kama kala tare kin nasu ko latin gan bal ibadu mukramun mala'ika shi wuji jayen su kuna ide ci wani da ya na kuna bil kauli e ci su ku zobe ganya wa hun bi amrihi ya amalun da umarni su kai magajan loto sai ce latin daga ja'ilin mala'ikati rusulan sai ce mala'ika ya fiye uli ajini hatin na ji da gwafa na masna guba-guba wasu lasa waru ba guta-guta guni-gun ya ziru fil halki ma ya sha cece ajin be da mini halitta jokin nan gale dama yana wale gan mala'ika shi dambu man kana aduwan lillahi malaikati wa jibril wa mikala fa inna la aduwwan lil kafirin laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakin al birra man amana billahi al malaikati wal kitabi wan nabiyyin ko anabi ga al iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar anabi ga kulli qatil malaikatu min nurajan lita malaika ji tun daga haske wa kuli kaljami min marijin min nar a majalita ya ji jikin daga yan nan wa kuli kal insani min ma wusifa lakum a majalita ya zara tun daga yana jiye yayi nan ko mun gane malaika dabo ne shi lawai biya malaika dabo ne lawai bi annabawa jina malaika jibril sai ga nazala bi ruhu lamin ruhu lamin ga cin da yawo ko ala qalbika litakuna min almundirin bai gbaya wa yabo lafiya da mizir ya ji gargadi nan mala'ika shi dambu na jagora yi zanen malakul mauti kul ya tawafa ku malakul mauti ladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un malakul mauti ga gora yi tabago un taju ga sunan mala'ika ne gora yi na sunuyi a zara'ilwa bebe ma mala'ika yi dambu na je kai tun guru zabe tun da dai zai nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malaika ji dabo ne be baza ne so da lokaci su ba be lokaci lasari na ba a hadisi ya ta ta'aqabu na fi kuma malaikatun bilal malaikatun bin nahar ade malaika da na ji malaika da je laye da pati ji na ade malaika ji dambu na jare panon a ga laye da nan alaiha تسعة عشر قالوا يا malik liyaqdi علينا ربك قال إنكم makisun malaika كي da wani fa aljanna na ba hadis na nabi aci ba baljanna na bi ko mi fa tafsir ci ga bi ko abi fa yaqul al khazin man zane fa aljanna ci ga wanzo ne ba ta ne ne ma ne jigan ya duyi mala'ika yadda muna giza kabarin man rabuka man nabiyuka wa ma dinuka yusabbitu Allah allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya ceci majin alita yaji mala'ika yaji ta ceci amali sukuba la ya sunan Allah ma amaran mu yaf'aluna ma yu'marun amma ta mala'ika shi an gaba lafa alikiya musu kwa ga mala'ika shi ga a wula ya kun kanu ya budu in ba za ne je ga sai ta yau kalu kan ta wali yuna min dunihim bal kanu ya budu na jin na bihim mu'minun bihin mu'mini bil kutub ko da hmm. biyan ma kami gida ga al iman bil kutub mala'ika shi da kwa fa'i wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wule malaika jibril ya lawo sittumia tu janah wule malaika wule gwapa 600 ko ji gane ako ade malaika ne je la la arshi no wa yahmilu arsha rabbika fawqum yawmaydhin thamania ade malaika idabo ne je lo baitil ma'mur da ji ibada na wa wal iman bil kutub yanzu la bil tafiyati yani bi ma'ana التصديق بها ولا يا غسكيا وبما فيها من الهدى kuma wallah littafiyansa ko littafiyansa ko ya gaske bai na fi bayan ba wani wa nur bi haske na wa an Allah anzala ala rusulihi sokoci littafin wuce ci bi a tuci wuce li hidayatul ya buza an yala wa ci ganin التوراة التوراة والإنجيل كالإنجيل والقرآن القرآن وأعظم ثلاثة من لتافي قلت أنه من موتشن غنى غير القرآن الكريم القرآن نوتشنا هو المجزة العظمى القرآن نوم مجزة ونشكوه قال تعالى تشيش لاتنا قل غير لئن اجتمعت الإنس والجن دعا غير عني كل غير لئن اجتمعت الإنس والجن zangi be jinu shiga guye kan ala an ya atu bi misli hadal qur'an ga ibe do ja al qur'an ne la ya atuna bi mislihi ai be do juyi wa walau kana ba'dum li ba'din zahira kasa shaji ga fi etu sashi zuma wa yu'minu ahlus sunnati wal jama'a wa yu'minu ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunnati wal jama'a ja imani ji bi annal qur'ana kalamullahi kida ne ga yace ciyo munazzalun ghairu makhluqin a cuci jani to jana hurufuhu wa ma'anihi to ala kini to manuji khilafan lil jahmiya no da su ne ga ganna ga da jami'a shi bana wal mu'tazila ya mu'tazila ji alqa'ilina bi anna alqur'ana مخلوق يجا جا في جاي قال كل جا لي تجد كله تقال القرآن فاتا حروفه ومعانيه تعالى يفوجي كما نوجد وخلافا إلى شائرة على اسم المجد النجر إبالا لا شائرة جابع ومن شعر عوم بذي بيانه القائدين نجاجا لهم بأن الكلام الله هو المعاني أقام sai ga su koga imanin wa amal huruf sai ya makhluka ya rafi ya wakilar tuji wakil alkaulaini batilu daga guba ba na ma'adi na gemini bana kala ta'ala nasu daga wa in ahadin min al na sajaraka fajiru hatta yasma'a kalam Allah wa in ahadun a da zadebo a ga da zamina mushiki na mina mushriki da jaraka na waya sabiyoyi na fa ajiru hatta hatta yasma'a kalam Allah abubu wa ga yace ki sai ce lati ga yuridu da an yubaddilu kalam Allah kaba ga ga ga yace ki sagwa fa wa kalam Allah la kalam gairihi ya buga alquran ya ga soku ya wunji ga zamita al-iman bil kutub da mini arkanul imani ko yanzu la imani uji, na su ko cini tafi ji ko ni tafi wunci jo ma ba wuji dan bugan ya suke so ko ma cini tafi ne ci ya gwen za jala je ba wu ibitu min ha jami'a ba ta fi kpolokin in ma ya tiyan na ku minni huda ba wumi so kuka biyaye ba wumi so kuka biyaye fa mai ta ba wuda fa la yudillu wala yashqa shikenan an ga mutu ba wuna wa wa jiyan ma dai bai baya ni ta fi ne masa ko ci hinan nan wacce ga mini bane wuta a taura na ci a nabi musa nan al injil na ci a nabi isa nan Alƙur'ani na ce a nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan amma min littafi wutatan nan na wacce ga na gaya alƙur'anu to philosophers to thinkers to thinkers to linguists to zai ƙi garama yanin to zai ƙi larabci yanin to zai jinwa yanin to zai je tunani nan to ya fa zuru to ya fa boku to ya fa jiko to ya fa yi to ya bani to jinu fata ga goye kan abiru ji ƙuranuwa kullai ni ta ma'atil insu wa jinnu ala an ya tu bi misla ya zal ƙur'an la ya tu na bi misla wa lauka na ba li ba'adun zahira ka ga tudo yi zuma in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina je da shakka ce ne cin biya wuji na fatu bi suratin min misali ba su ya doju wa ru'u a akum min lahi in kuntun. sadiqin ya lairi ya yi ban da tsoci abin ke gayi a gaskiya bo ita wannan ko ahlus sunnah ayi ma jiga alkur'anu e ga ya ce cuyo ce ce gaga wa kallama Allah Musa taklima wa lamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu inni istafaituka ala an-nasi biri salati wa bi kalami wa qala lahumā rabbuhumā alam anhakumā an tilkumā a shajara tilka ar-rusulu faddalnā ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah a ne kwata lawo ga ciwo gaga ko mine ga ciwo ma al-qur'ani in kuntum fi rabi ma nazalna ala abdina ko ajali ta alquran ja ebona egan ti ci fe ti ci yo sifa ti ci maji makhluka awalu ma khalaqa allah alqalam imma fa'alna allah qali tujina alqalam qala utu tati ci ka kala ma tu ngaki ma ko kala tu ma huwa kainun ila yawm alqiyam kai na ni faruwa na da falki yami Har harafi tumanin batu munazzalun ɗar makhluk jami'a shi a gari da ilamin tu jihar bunu safuwa ne nan jihar bunu safuwa ne jiman da suna shi ya ce ciya jihar bunu safuwa ne majiman da sifati ya ce ciya jihar bunu safuwa ne magato ya kila ne ibrahim ya maca jihar bunu safuwa ne magato ya ci ga ganin ganin musa ya ja bunu sofuwa ni maga alkur'anu je ga ya ce ta ja bunu sofuwa ni maga e tun dan imini ya imani ba ga imani ya fatu odo be so ko zabo dalalat ne ja bunu sofuwa safwan muke jimani ne be kaddara e bogo e gbin kan mo ga gun fi be zio ja mu yo de lai ngo le ja mu fike yi da jijin e ko dede duwatun ala'abuwa bi ja nan muna jabahum kazafu fiha amma da ja mu ji hukunci da ja mu ke mina manya ja mu to da kowa duma na ja dubnu diram a da mu to wuna ma Allah kiyaye mu motar shi a cikin gole motar shi a cikin alkur'anu yi makhluk ko? ẹ̀gá àtọ́ àjíkí mọ́ ẹ̀gá àtọ́ ló mà ọ̀dọ́ ṣàbẹ́ mú tẹ́sílẹ̀ etí mọ́sálá ìmánu yìí bá ṣe gbogbo kó jìgá ní ọkọ́ àmọ́ ọ̀gbẹ́ni bídí àjò ń sọmí ná bídí àgá àṣà òṣè ló bídí àjò fèrè má rí dòṣì kó lájú gáà ní wa àwárí jẹ́ mọ́ fáríjì. masala ya ga hukumu ko da ga yadda cicici da ya kukuwa da fitinan wuce gaba da kiyo gaba ce ga lafiyan wuce mura yi ko masala ya gina amma lamar sai bello na to bidawul kalami ya ga da waji adila ta ta wajen feroji na fiye kiya na fiye sashen sifatu zuwa ki feroji na fiye a ruyetu ndoci fe bello afe bela to su juja uja ndoci fe bello a ga gaidin saladin sakawa ngo le ko ba bata kiji nan egi a can aga to mu te zilaji shaba ki da ali ti zalui e gairi me idi kiya nda ba masala al fasiqul milli e da shi shi musulmi in ta zuni biye kabairi jin. nga yi matsayin wo ba wace yawon motar lafiya jiki a fi gimi fi na yi maso ni ga shi na gada wani amma ya ga alkuru da allah salatin inda a ga shali ci zalu in ga da ga fi motar zage to ma ya ga alwadu wani wa'id inda mini mai masala a joji ka shibo ko amma ka sun ga wale ya ga ya halkul kuran ba ta da ga sha da albidawul ya shi da ga sha tẹ̀bọ́gọ́ bídíò ju kí à ń ẹ̀ òjì. ta har tu babu na alkada abdul jabbar da kalta fi daga al'usulul hamsa usulul hamsa ma'ana usula aliti za rubutu a tauhidi alwadu walwa'id ko a almazatu bayan almanzila ta yi ne ko a cutar surgutu tsaye surgutu tsaye ko zuko ilatatun ta fi ka bayani wacce ga wajen jefi wa an yi kashan amma an gawa ne maza bayan motar zawa ganwai latsu da ko amma to sai da yadda ba ga adon rayu ko madrasat laqlaniya ji misra zamanin ne adan sashen to ce mutel zai rai bal ila to da bon litafi ba ko ne mutel zai kawo ti fi yo to bi anan da waza ma to ta a ce di taki ki ce di ce wa tin Allah kiyaye mu a shiga a shayira shi mu a shayira shi aga ga alkurari makluku expressly kemna mutazza jigana wajiga da ko amma e da na mutazza gani gakiya a so gamu amma a dai an ji kuskuri mun wasa kafa hadha al-ash'ari kalamahu wa arba'a alaman qablahu min zawi dabar jizya ya al-imam abu al zinjani nga mala mai nu ne tilkata ni karshe ne tilkata ni on sai fa ya shara e sarawi e al qawl bi al qur'an na mutazila ji gana to a shara yau to gama amma a ganya a gabe da bare a gan manun wikiya nan daga basu ku amma hurufu kiya nan wi makhluk ngo ya ko de ne kalamun nafsi na kida alisi zalubo yaji yaji ilmul kalamu azali iloro ko atu kalamun nafsi ya ya eh ka tawidi eh tawidi ya tawidi a shara shiga dona ne tawidi a shara ma turidiya Allah kiyaye mu ko ngole wa yana hadu min al-mushriki na tajaran ka fa'adi wa ta yasma'a kalam Allah yuridu la yubaddilu kalam Allah wa maga ce maza ba guni ni ne ni ne maza ba na ji save sarauni akida ya bidau birke ta ci da gafi asarwa ne biyo hambaliya shi ba ji gane ko maza ba kicin maza ba ma mamudu na hambali shi hmm. Odo ka to a so mun at-tamimiyun ji adiya adiya tasirantu ga zijin ga shayara shi ibn aqil adiya tasirantu ga shayara shi ibn jawzi adiya tasirantu ga shayara shi ɗawar kibo an na ji mini hambali a shiga ba a amma ga wani galibi ya hana bila ji adiya ilmul kalamu gada lamarin murabbi zumayan ibita iyo to mo galibi bilaji mo mo za ba za tari tarirat ba taki ka tuye masala akida da ibita ya jina ibn qayyim ji gaji ke ni atu sai dai da gwari kuskure do cha cin ba wallo agwa irin da jide a safari ni na ka ni safariniya a daga yau tilatun da ci da wani jiyu biyan mutakallimu na jiko a shayira jinan ko mun gane maza bai ya shi wato mu a no maza bai ya zuma goyon ga aliyanci bai ilmul kalami gada wani kaca maza bai ya sali ake yin doro ya sa kira sarfi da wangi bai ilmi hadisu ga gaji ga ji an shagala ta cingo ene della akida ashariyanci gadan bekiyen magrib da andalusi wuci gadon malikiyo na isturu abuzar alharwi Sabon abuzar alharwi in gumi abubakar ilbakin lani wuci a kira ya zai gobe ashariyanci wuci a kira ashariyanci gobe abuzar alharwi ci fai da wuka tushi babu maka fai da ci daga andalusi, sabbin magribi a ci fe beji katushi babu sai ji katu makka wa jifela a kidayen ashariyancin na wa alomi na ganin suka sha kidayen ashariyanci lada jikashi hmm? sun gole ko ki na nana a ce a gata mutsamin an bai da zamiya shiga ibi tomart ibi tomart no ngo ngo gbe ga ye de jijo de le je de ke mun so sana ibn thomas tu jijo wannan tun daga side ko north africa ba ko no chile ko bilad mashriq na wa da ji katu ndo na su zanu da kuma ne gazali abu hamid abu algagwabil gazali mon dominiki ba ro ya sha'ira shi yi maka tabul mal juwaini mai bani ngo ya abul mal juwaini sai rukuni mini harka ni a shayar a jirgin yi abu abin da gazali ga to thomas da kuma kira a da cin da nan bojimin Allah ta da nan bojimin ganin da sun ce layin wuza ya ji an do ne gali a kira wasu ba wasu ya ba ci wu eh ibn thomas ya ya je to ni je to da su ku da je mura da ta ta akida wani tsaje murabitu nan ta an ce za da wancin ya ce lazu nci fe da jin akida yin ashariyanci nci ga akida nci a ci ga imina ga almuwahidun wọ́n ti fún kí wọ́n màlìkíọ̀n láàṣàlẹ̀ ti gẹ̀dẹ̀ màlìkíọ̀n àmá ibùn àbí zẹ́ ìlẹ̀kẹ́rọ̀ wá ní ibùn àbí zamanẹ́ abu amru talmanki ibn abdul bar a ne kpata, maza ba malikiya ba A maɗe kiyan a biya shi aliyanci a kira na na kira salafu shi amma maza bai a hanafu fushi. gaskiya galibin mutane shiru ya hanafu fushi. da ɓanɓa a da aji ake a da ya turidiya ne ji ne ji amma to sai da yadda ba mutu a kidayen as-salafu as-salih da ke al-imam tahawi na ibn al izz al-hanafi jina hmm? ke alul hadith ji ke india jona kaman da shi kakai Allahu a'lam ala al-iman bil rusul kaza imani bi tuci yani at-tasdiq bihim jami'an wala imani bi tuci bayni man sama Allah minhum wa man lam yusammi to zai sokoto suna to zai sokoto suna nan awwaluhum ila min awwalihim ila akhirin to za da yace babu hadu za karshe ayin wa akhiru ma khatamu nabina muhammad tani annabi yanzu magonan ga annabi muhammad alaihi alaihi wa alaihi ma afdalus salatu wassalam wal iman bir rusuli imani batuci shi ma imanun mujmalun imanu ya dunkule tuciyar su ce bata wai za ka zna minan nabi na misa kahun wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa ka zna minan misa kan gari da bata da azumuci ai ma ji bayan tilka rusul fadal na ba da ala ba da minun man kallama allah tuciyar ce bata ki da ai ma ji gani bayan tono wasu labara nan tono wa labara nan tonatin suna nan sunatu suna da ɓata imaniyan duwi minin man suna alaika da minin mallam na sus alaika wa kallama Allah Musa taklima ngai ma na ajibe tish ne ɓata ne ya dunkule wali ma nabi nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanu mufassal amma ma na wajibe nabi na imanu mufassal na dikina mu da yake nan wace kadu annabi qatim rasulullah wa tarban qur'ani mun murga annabi an ga annabi yazo go sallallahu nabi ba da hadi annabi do zumu ba wa mallam ta ki zalika fa wa kafiru zanu wa naji imani da ganin ne ga anabi mu da annabi zuma za naji musulmi kafiru yo wal imani bi rusuli aidan wal imani bi rusuli yani aidan imani bi tuci ma min yana wani ne ne manu da ke al ifrat wa tafrit fi hakihi gajiyo tuma ma jiki ma ma shi zume ya ciya kyabo ma khilafan yahudi wan nasara na aliyahud na nasara shi bana allah zai na galawa tun fi ba da rusuli na ji ajiyar fiye cikin sashen tuci yau hatta ji alum abna allah na tuci lagan a yi gishin yasu kone kama kala ta'ala wa kalat yahudu wa zairu ne bin allah yahudi shiga wa zairu ya giya su ko wa kalat nasara almasihu ibn allah nasara ya maga annabi isa ya giya su ko wa sufiyat wal falasifa sufi ta filosofa shi fara to fi haƙƙin rusuli ajizu mai ta ke tuci wata na kasuhun amma haki atuwa ke aya aibu wa faddalu a yi matakun alayhim amma imamu aji ya falla ta ce tuci jo wal wasani yiwu da mai jibuta ya kuti jina wal mala'ida da zai ji mani ga adidin doro tuna na mulhidu da shi aji mani tuna tuna tuna kafaru bi jami'in rusul ya yi aji kafin da tushi wal yahudu kafaru bi isa yahudi ma ji kafirci ga annabi isa wa muhammad alaihi salatu wassalam yahudi ji man da annabi isa ma ji man da annabi muhammadu ya wa nasara kafaru bi muhammadin nasara ma ji kafirci ga annabi muhammadu wa man amana bi ba'dhi ma kafara ba'dhin fa wa kafir bil jami' ana magai ma ni be sashen tuci ji ma be sashen tuci anan sannan wani kafin da tushe bayanin wakala ta sa kula suna ga inna ladina yakfuru na billahi wa rusuli zai jaji kafin su kuma tuciyu na wani ridu na yin falo kuma yin lahi wa rusuli a caga ala irga ala da gigala da tsakanin su kuma tuciyu na wani kulu na caga ga nomin ibadu wa nakfuru ibadu ya ma da sashe tuci majima da sashe tuci na wani ridu na ya take zuba yana zalika sabila a caga ala na ala ya kuna ga mituna na wula ya kawo mulkafiruna haƙƙa zane jiga ya kafiri ɓake ce ba gaskiya bu wa kala ta'ala la nufaru ku bai na hadin rusuli ce ke latin ga ya alayar gbe da tsakaniyar sandoro shi ba no ile imaji ba ni muhammadu bai tawato fi ma mara ina na ga ga wajen oloji wata zai ko fi ma akbara ina ma ya labar no lawan ya gaskiya wacce na abu ma na an wa zajar yana ma nabi ake nan wuce gwada wani biya gani biyu wa Allah yi badu la illa bi ma shara kuma a jibuta ya tuca sai na bidan shari'a na mun gane? ki na nan eh? emilatu iman jiga gani bai tuci ma nuga da wani o ma shi shi o ga wai ma ji ba ne bindo ciwo ji ma da ne bindo ciwo ga ja ciwo ji musulmiya ko? zan doci maza ba ga kutubu ko gausu ko watadu ko? ko al'arifu inda kiyo wanda fala gane bi ne ci zandoro da fala zandoro da wanda fala gane bi na nabi wahidu abdul min jamil awli an ji ma muta un bi anabi ne fala ga wali bata bago na haduna baharun wa kafa al-anbiya bi sahili hmm, karamaji bai falala la'aji bai faila la'aji a e duro annabaji ko sun ba ya ga dawowa wace makama nubuwa ta fi barzafin fuwai kan rasul ya dole wali ga makami ya nabci wuto ya tuci a mawuke koya waliya ma na wali ga bata an gole ne bata mai kafirci da zandaka wali ya zubi lai zan wace yanayi laaji shuwa ji ta cana aja ga khadur bi anan musa to khadur anabi wo ba da bayani ya shinkiti yahudi shi ji man bi anan muhammadu ya maji man yan bi anabi isa ya ko le ko a to ji kiya a to ji musulmiya nasara shi aji kafir bi anabi muhammadu a to ji musulmiya ibn zando ni ga wasa ko ya nabi muhammadu mun ci maji man bi do na lona futukwa hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi fi hadhihi al-umma zamira wa saqum minana yahudi yahudiya wala nasrani ko nasara lam yunim bil ladhi rusultu bi sha jima ne na tun be na illa kana min ashabina allah fa zan ya fi da min ya gi min jo tuci jima bayani ma ba jayo ma sanna min ka illa rijalan nuhi ilaihim nabi in zaja ngo jiga na ko zuma nabi muhammadu ma so ko a tun anabin doro gabiya ma ka ne muhammadu aba adimi rijalikum walakin rasulullah khatamun nabi da nabi wa kuci matbiyan nubuwa la nabi abadi wuci mace gumbagan da ci ci ya anabi yasa anabi yasa ga ci zuma goyon ije ko ji gani ko ta e bogo na naji ta kankuru wangi wa ma shiga wai ma ji da annabi no ci waji ma ne gani bi annabi ndo ci ya ma ko mun gane addini na musu kwa gwane musulunci na jina inda layi al-islam addini ya yahudiya ko nasaraniya su kwa jiki an su kwa gwa diga alibi muhammadu tun da alwaci da yahudanci jiji ko da nasaraniya jiji wa alwa alijanna hmm. ari ya sa kwa alibi muhammadu jin bayani a wace magwa shikenan bye bye ya kati ya wannan wa alim bis sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa